ba ka so mutum ya fita daga wata musifa da Allah ya jarabce shi ka fi son ya zauna a ciki to wannan shi ma mafi shi yana cikin munanan nau'i na hasada wanda shi ne kashi na uku kashi na hudu malamai suna kiransa hasada amma hakikaninsa ba hasada bane guri ne da fata ana kiransa gifta al ka kaga wani a cikin ni'ima sai kake kake gurin ka samu irin wannan ni'imar ba tare da shi kuma tasa ta gushe ba wato kaga mutum da ilimi ka ce Allah ni ma ka bani ilimi irin nasa amma ba tare da an taba nasa ba ko ka ga mutum da kuɗi kai fata Allah ya baka kuɗi irin nasa ba tare da an taba naka ba ma'ana ga mutum a cikin wata ni'ima amma kana son irinta ba tare da tasa ta samu matsala ba wannan la hasada illa fisnatain annabi alayhi salatu wasalam ya wanke wannan daga laifi ya ce babu hassada sai a cikin abu biyu ka ga mutum Allah ya ba shi dukiya yana amfani da ita wajen taimakon jama'a da taimakon addini sai kai fata Allah ya baka irin wannan wato kai ma kuɗi domin kai aiki irin nasa ba tare da nasa ya gushe ba ma'ana munafasa ce da musabin nasa kai ma ka yaɗa shi ka kuma yi kai ma aiki da shi wannan shi ma ba a kiransa hasada wannan kadai shine gurin da in kayi ba za a kira ka mai hasada ba hasada Allah ya zargi hasada ya yi tur da hasada a cikin alkur'ani game da muka ga a cikin suratul falak Allah ta'ala a ɗaukaka ba ko baka ji daɗi da ya daraja ba amma ka bar abin a ranka baka fito da shi ka nuna kyama da ƙiyayya da suka da kuma ƙoƙarin kushe wannan duk ɗabi'u ne na mai yin hasada sana Allah ta'ala a cikin suratun nisa aya ta hamsin da hudu nan ma ya kawo irin wato yahudawa da suka wa annabi alai salatu wasalam hasada yi ce am dunan nasa alama A humullahu min fadlihi ko suna yi wa mutane hasada a bisa abinda Allah ta'ala ya basu na falalarsa faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikimata wa atainahum mulkan azima Allah ta'ala ce hakika mun bawa dangin da iyalan annabi Ibrahim a littafi da hikima ko mun ba su mulki mai girma a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya to mai lamba ta 665 da Imam Muslim mai lamba ta 2258 annabi alayhi salatu wassalam yace la tabaghadu kada ku dinga nuna wa juna kiyayya ha kawai ka sa yayya zuciyarka ba ka san dan uwanka wala tahasadu kada ku dinga ma juna hassada ba kwa san ci gaban yan uwanku ba kwa san daukakar yan uwanku shi yasa ne yake cewa in dai abu ba a gidanmu yake ba ƙara ya fashe to irin wannan ko ba a hannu na yake ba ƙara ya fashe to irin wannan ɗabi'ar da wannan halin abin turne da abin Allah wadai da haka annabi alaihi salatu yace wala tadabaru kada ku dinga ba juna baya kada ku dinga gaba wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamo bayan Allah yan uwan juna kuna son juna kuna mutunta juna kuna girmama juna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanku baya kamala baya cika sai ya so ma ɗan uwansa irin abin da yake so ma kansa ya same shi na alkhairi yace almu'minu lilmu'mini kalbunyan ya shuddu ba'duhu ba'da mumini dangane ga mumini kamar gini ne shashi yana karfafa shashi yace almuminu mir'atu akhihi musulmi madubin dan uwansa ne musulmi yace mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid minhu udun منه عضو تداعى jasad bil humma بالحمى والسحر misalin muminai misalin musulmi kamar gangar jiki ce guda ɗaya idan wani ɓangare yana ciwo ko yana zafi ko wani ɓangare yana raɗaɗi ko yana zogi duka ragowar jiki za ka ga ya ɗauki zogi da raɗaɗi to haka musulmi suke idan har ɗan uwanka yana cikin damuwa baka ji damuwar ta shafe ka ba ya yi samu farin ciki baka ji farin cikin naka ba ne damuwarsa ba damuwar ka ba ce farin cikinsa ba farin cikinka ba ne to ɗaya daga cikinku ba mumini ba ne domin idan mu'minai ne innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne wa kunu ibadallahi ikhwana imam mu'awiyat bin abi sufyan Allah kara musu yadda yana cewa kullun nas dukkan mutanen duniya astadiyu an urdiyahu zan iya yi masa abin da zai gamsu ice illa hasida ni'imatin wanda ba zan iya gamsar da shi ba shine wanda yake jin haushin ni'imar da Allah ya mun wanda yake jin haushin ɗaukakar da Allah ya mun wanda yake jin haushin damar da Allah ya bani shi ba a bashi irinta ba ko ba irinta aka ba shi ba yana jin haushin an min ni'ima Ya ce to wannan kadai ne ba zan iya gamsar da shi ba domin shi ba abin da yake guri illa fa inna la yurdihi illa zawaluha ba abin da zai kwantar masa da hankali sai ya ganna a cikin musifa ko sai ya ga wannan ni'ima da Allah ya mun ya kwace ta sannan zai ji daɗi haka imam ibnu sirina yana cewa ma hasattu ahadan ala shay'in min amri duniya ban taba yi ma wani hassada ba a duniyan nan kaf bana wa kowa in ji ibnu sirina yace li annahu in kana min ahli janna idan shi wanda ka gani a cikin ni'iman nan aljanna za shi in ya mutu fa kai fa hasuduhu ala duniya to ya zan masa hasada akan duniya shi dan aljanna ma kenan wannan duniya ba bakin komai bace ga wanda zai shiga aljanna wa hiya haqiratun fil janna in aka kwatanta ta da aljanna da zai shiga za a ga abin da ya samu a duniya ba bakin komai bane wa in kana min ahlin nar idan ko wannan mutumin dan wuta ne sai na ganshi yana jin daɗi a ah, to ai ma kaga karshe wuta za shi to me amfanin jin daɗin da zai kare ga wuta me amfanin jin daɗin da zai kai me yasa zan masa hasada bayan in ya gama jin daɗin a duniya wuta zai tafi fa kaifa hasuduhu ala amri duniya wa huwa yasiru ila nar wato wannan magana ta ibnu sirina akwai hikima a cikin ta idan mutum ya gane ta ciwon hasada zai fita daga ransa ma'ana an kaga mutum a cikin nema dama duniya ce da lahira a lahira ba a hasada tunda daga dan wuta sai dan aljanna dan aljanna ya shiga aljanna ya samu iya rabansa dan wuta ya shiga wuta ya samu iya rabansa da haka ba hassada a wuta ba hassada aljanna hassada a nan duniya ake yin ta kaga wani ya samu abin da baka samu ba ko ya samu wani abin da kai kake gurin ka samu ya riga ka samu ko shi Allah ya ba bai baka ba sai ka dinga jin zafi a ranka kullun daga kushe sai zagi sai bata shi sai zarginsa sai kushe shi sai faɗan maganganu marasa daɗi a kansa saboda ka kushe wannan ni'imar ka nuna ma banza ne ice saboda haka idan mutum ɗan aljanna ne ka gan shi a cikin ni'ima a duniya ai ni'imar da zai tara a lahira ta fi wannan girma to me amfanin hasadar sannan idan kuma ɗan wuta ne me amfanin yi masa hasada domin yana cinye rabansa ne a duniya so ba ka da dalilin da za ka wa mutum hasada sannan wani ƙari kuma akwai malamin da ya ce shi asali mai hassada ma da Allah yake faɗa kama kana cewa Allah yana yin abu ba tsari domin ya ba wani kana ga cancanta ba an ba wani kana ga kamata ba an ba wani kana ga dace ba an ba wani kana ga muhallinta ba ne wato kama kana wa Allah gyara ne akan cewa ga abin da ya kamata ya yi sai abin da kai kake gaba haka ya kamata a yi ba to mai hassada yana faɗa ne da inda Allah yake raba nemominsa ahum ya qasimuna rahamata rabbika Allah ya ce to mutane su za su raba ah, rahamar Allah su ce ga wanda ya kamata a ba kaza ga wanda ya kamata a ba kaza so da ka yake hajiya mai yi wa ƴan uwanki hasada ya kai alhaji mai yi wa ɗan uwanka hasada wannan hasada ba za ta sa Allah ya daina ba mutane abin da zai ba su ba sai dai kai kai ta kunkuna da ciwo kai ta shiga damuwa watakila ma ka faɗi ka mutu saboda wannan hasada da take ci a ranka wacce kuma kullum za ka ga wanda kake wa hasada nan yana ci gaba kai kuma kana ci baya sannan kuma hasada nan ba ta hana yin abin da Allah zai yi to da lokacin da kake hasada an wa wani ni'ima to wannan ba zai canza abin da Allah ya niyyar yi ba zai ci gaba da yi kai kuma zaka ci gaba da shan wahala a bisa wannan wato hali da ka ɗauka haka malam al-Hasan al-Basri yake cewa ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin min hasidin ban taba ganin wani mutum da shi ne azzalimi amma ya fi kama da a ce wanda aka zalunta ba irin mai yin hasada nafsun nafasun da'im kullum a cikin shasheka yake a cikin damuwa yake wa huzunin lazim a cikin bakin ciki yake baya rabuwa da shi wa gammun layan faduga kuma kullum a cikin ɓacin rai yake don zai ta ganin canje-canje a rayuwa Allah ya ba ne, ya karbe daga ne, ya ɗaukaka ne, ya kaskanta ne, ya nesa da ne, ya kusa da ne, ya ɗaga ne, ya sauke ne. wannan aikin Allah ne babu ruwanka a ciki Allah shi yake waɗannan abubuwan in ka ce bai kamata a ba wani ba wani ya kamata a ba ko kai ya kamata a ba ko abin da aka yi dinnan bai dace ba ko wanda aka ba ba shi ya kamata ba kullum sai dai kai ta kana daukan alhaki kana yin wato giba kana yin annamimanci ladan ka yana tafiya a banza sannan kuma abin bai canza ba hasada iri biyu ce akwai hasada a fili akwai hasada a boye wani hassadarsa sa karara zai fito ya ce ma kai fa bana son ka bana ba bana son ci gaban ka bana son duk wani abu na farin ciki tare da kai akwai wanda ya gaya min ya ce wato da ya wata kwalliya da wani hango shi kawai sai fada gida da gudu wai kada ya gani ya biyo kofar gida sai dinga buga sallama assalamu alaikum ya ki fitowa sai bayan ya wuce ya fito haushi ya ji ya za a yi wa dan wannan yadin wannan tsimman shi ne yake wa hasada me yasa ne ya samu riga mai kyau wannan ciwo ne fa kuma wannan ya fi ga abokai ko 'yan unguwa ɗaya har 'yan ciki ɗaya har 'yan gida ɗaya fa ko an gama makaranta tare wani ya samu nasibi so da shi rayuwar nasibi nasibi daga Allah ne akwai littafi da ya yi bayani akan mutanen da Allah yake ba su nasibi ta inda ba a zato sai kawo kissar wasu ɗalibai guda biyu ɗaya a ajinsu kullum shi ke zuwa na ɗaya shi kuma ɗan shi ke zuwa na ƙarshe kullum aka jaraba sai ya faɗi shi kuma wannan kullum aka jaraba sai ya ci kuma sai ya zo na ɗaya me kake guri a ƙarshen rayuwa ka ga waɗannan mutum biyu shine wancan ya ci nasara Allah ba shi ƙwaƙwalwa ya ba shi basira ya ba shi ganewa yana cin jarabawa yana zuwa na ɗaya me ake burin ya zama me ake burin ya zama wanda yake da wannan ƙwaƙwalwar a'a a matakin karatu ne kuka ya kamata ya karanta likita engineering lauya sai ne to shi kenan dai ya tafi ya je ya zama babban likita shi kuma wancan bai ma ci komai ba ƙarshe ma dai sauke shi aka yi a hanya bai ƙarasa makarantar sai kawai je shiga siyasa Allah ya ce muke shi yana da baki kafin ka ce me kafin ka ce tak kafin ka ce me malam sai gashi jam'iyyar su ta tsayar da shi dan takara malam sai gashi har ya zama shugaban kasa shi kuma wancan da ya ci a likitansa su da haka aka zo irin schoolmates din nan da abokan da aka yi karatu ire-irensu aka zo ana kai takardu don neman aiki sai ga hadda wannan likitan a ciki shi ma yana so da Allah taimaka a ba shi aiki suka zo suka gaisa ah mutum na kana lafiya alhamdulillah ya ce sa ya durƙusa sa muna godiya sa komai yana cewa sa sai ya ce shi wannan a ɗauke shi likita na aka ce an gama sa ya ce na ɗaya mai ƙoƙarin na aka ce shi kuma ya zama lauya ya ce shi kuma ya zama lauya na ina shi wannan malamin namu aka ce yana ne ce to shi a zuwa shi minista na kaza da abokan da malaman duk suka zama a karkashin sa sheke gudanar da su shi da bai ci komai ba wannan shi da ake kira ne nasiri a rayu kisa da ga wata mata tana da yaya guda biyu ɗaya mai kokari ɗaya mara kokari sai take jin haushin mara kokarin sai na ce in mm, ki dena ki mata addu'a ita ma akwai abin da Allah ya tsara mata dan bata ci waɗannan kwasa-kwasan ba yana nufin kuma ba za ta zama komai a rayuwarta ba ki bi su a hankali sai na bata kissa wata ta faruwa a Saudiya wani yana da yaya guda biyu ɗaya mai kokari ɗaya mara kokari wannan ta kokari aka biya mata ta tafi waje karatu ita kuma wannan da kyar ma ta karasa secondary school ta zo gida ta zauna aka ce ta fito da miji tun ba ta da kokari ta fito da miji a yi mata aure abin ta ci yana damunta kuma ita ce babba don haka sai ta fara tunanin to ita me za ta shi kenan ba ta da wani amfani da ba ta da kokari sai ta fara tunanin blouse da take sawa da kayan da take sawa a jikinta sai ta samo reza ta mai da su pieces ta ciccire ɗinkin gaba ɗaya ta samu zare da allura ta sake ɗinkawa sai ta ga a ah, ashe za ta iya zama telama sadaka sai ta dinga siyo yadudduka tana ɗinkawa don amfanin kanta tana sawa sai kawayenta suka fara gani a jikinta ina kika samu wannan designer wannan ai designer ne wannan design ne wace ce ta miki wannan wace ce designer din da ta miki wannan design din tace ni ne abuna dan Allah ne ma ki min ita ce babanta ya bata jari ta siyo keken dinki ta fara yin sana'a dinki ta siyo keken dinki ta fara dinki kafin ka ce me dinkin ta ya fara burin kasa shikenan aka sa wani banki suka bata kuɗi ta yi kamfani ta sai kekunan dinki kafin ka ce me ta yi kamfanin blouse ta yi kamfanin kaza ta yi kamfanin kaza sai ga kuɗi malam sai ga shi ta buɗe akawun sai kaza sai kaza sai ga shi ta yi arziki a gidan waccan da ta gama karatunta ta dawo ita kuma tana neman aiki da bata samu aiki ba sai ta ko ɗauke ki manaja kawai sai ki zo ki zo manaja ta shikenan kawai ita to na gode ni ne ta ɗauke ta manajan ta da aka ku daina rena 'ya'yanku don musu yi kokari a wani fanni ba ku san ajiyar da Allah ya musu a gaba ba kakka dinga ɗaukan masu ƙoƙari su kaɗai ne ‘ya'yanka da za su nemo mafita marasa ƙoƙarin ma da ranar su akwai wani abu da Allah ya ajiye musu wanda kai dai ka ci gaba da musu addu'a da kuma karkatar da su zuwa ga abin da suka fi sha'awa suka fi ganewa na ji wani gari kwanan nan aka gaice na je ne wa'azi sai na ga wani yaro haka yana irin yan yin motoci din nan haka sai kawai yado Allah ya bashi basira sai ya yanka kwali sai ya mota design din kwakwalwarsa ba irin wacce ya gani ba sai ya mata fenti farin fenti sai ya mata kaza ya mata design mai kyau yara suna gani sai aka zo min da shi gurin saboda haka da aka zo da shi gurin karatun sai na yi magana a wajen karatu na ce to kun ga irin waɗannan yara ya kamata a taimake su domin ba a san wannan yaron da yake da kwakwalwar da yake iya kirkiran mota ya mata dizayin kalan da yake so wannan in aka ɗauke shi ya karatu zai zama abin mamaki to akwai wanda yake kallon program ta social media wani yaro jilani wanda aka bashi abin nan eh jilani aliyu sai ya gani a social media kawai sai ya sa aka nemo masa lamba ta ya kira ni ya ce da allah yana so a nemo yaron nan shikenan na kirawo dan uwansa shi kuma yana likita ne yana a ƙasa australia yana yana aiki a can to da haka yanzu haka yanzu an gama komai ana ana kokarin samun yaron admission da zai ke gaya mun a america zai tafi wata makaranta ta kera motoci ta duniya domin shi ma jilanin da aka kawo masa motocin da yaron ya kera aka ɗauko yaron da motocin da ya kera aka zo da shi nan abuja ya gani sai da ya mamakin fasahar da allah ba yaron to kaga shi inda Allah ya sa zai ci abinci kenan watakila nan gaba za ka ga shi zai gaji jilani aliyun shi ma wata ran a bashi wannan ma'aikatar ya ci gaba da kirkiro mana abubuwa da za su amfani mu saboda kowa da irin baiwarsa da irin basirarsa saboda kada a dinga mai da yara baya saboda ba su kokari a kaza ko a kaza ko a kaza ba a bari a gara nasu da kuma abin da Allah ya ajiye musu a nan gaba to daga cikin labaran da Allah ta'ala ba ma cin alkur'ani akwai hassada irin ta cikin gida in ka ɗauki ƙisar annabi yusuf da 'yan uwansa kaga 'yan uwa ne 'yan uwansa ne su goma sha ɗaya goma daga ciki suka sa shi a gaba sai sun ga bayansa ba komai jawo masa ba na farko mahaifinsa yana jansa a jiki yana sonsa shi annabi yusuf annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne baban kakansa annabi ne shine annabi ibrahim alayhi sai ya mafarki a cikin mafarkin nan ya ga cewa taurari guda goma sha ɗaya da wata da rana suna gaishe shi sai baban ya ce la taɓa su ka ala ikhwatika faya kidu laka kaida kada ka ba yan uwanka labari domin wannan mafarkin naka fassarar fassararsa shine waɗannan taurari goma sha ɗaya yan uwanka ne zaka wuce su wannan wata da rana babanka ne da babanka su ma baban naka da babanka sai sun dawo karkashin ka wata rana yace kaka ga yan uwanka wannan mafarkin amma yan uwan nasa sun yi kokari sun ga cewa lalle annabi yusuf ya zai samu ɗaukaka don haka suka shirya ka kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lissa'ilin Allah ya ce a cikin kissa annabi yusuf da yan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya If qalu da yusufu ahuhu ahabbu ila abina minna suka ce lalle yusufu da dan uwansa babanmu ya fi ƙaunarsu fiye da mu Wani nahnu usbatun mu fa jama'a ce da yawa amma kuma an fi son ƙanana akan manyan inna abana lafi dalalin mubin suka ce babanmu yana cikin soyayya bayyananniya nan ba za ka ce bata bayyananne ba don ba wanda ya isa ya ce annabi yakubu yaquba batacce dalal anan yana nufin soyayya irin wacce za ta yawa din nan har ta sa wato ka fifita wani akan wani me suka ba da shawara ukutulu yusufa saboda tsabar hassada yan uwa ne fa gida ɗaya dangi ɗaya uba ɗaya suka ce ku kashe yusuf a da kuhu ardan ko kuma ku je ku cillar da shi a dajin allah ya khali da kun waje wa abiku to ta nan ne fuskar babanku za ta dawo kanku zai zama baya kallon kowa sai ku ba dai yusufa ake so ba to mun kashe yusufa yan uwa ne fa dangi wata hassada tun daga ɗaki take farawa shaƙiƙinka ko li'abbinka ko li'umminka ko ƴan uba ɗaya ko ƴan uwa ɗaya ko ƴan ɗaki ɗaya ko ƴan gida ɗaya ko ƴan unguwa ɗaya ko ƴan aji ɗaya ko ƴan ƙabila ɗaya ko ɗan yanki ɗaya ko ƴan ma'aikata ɗaya sai ka ga wani baya son ci gaban wani yana fata ni'imar da Allah ya masa ta gushe to amma Allah ya bawa annabi alaihi salatu wasalam kissa annabi yusufa da ƴan uwansa saboda dalilai biyu dalili na farko ƙurayshawa da yahudawa da nasara sun wa annabi alaihi salatu wasalam hasada cewa dan me za a bashi annabta hasadan min inda anfusihim min ba'du ma tabayyana humul haq hasada ce a gare su bayan gaskiya ta bayyana a gare su cewa manzon Allah ne arifunahu kama ya arifuna abnahu falamma ja'ahu ma arafu kafaru bihi abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce da shi da kan ka duba kissa annabi yusuf duk alhalin nan da ya sha da matakan da ya gamu da su daban-daban daban-daban ashe su ne hanyar ɗaukakan da suka ce mu kashe yusuf ko mu je mu jefar da shi suka ma baban dabara ya ba su annabi yusuf suka tafi da shi a shawara ta rabu biyu tsakanin masu cewa a kashe shi da masu cewa a jefar da shi ashe suka yanke shawarar su jefa shi a wata rijiya ko ya mutu a nan ko ne zo ya tsince shi ashe wannan tsintuwar da za a wa annabi yusufa ya bar garinsu shine dalilin ɗaukakar da kan ka duba tiryan tiryan mutanen da allah ya sako kashi tara a cikin kissa annabi yusufa suka shigo na farko shi annabi yusuf ɗin wanda shine dalilin kissar na biyu mahaifinsa wanda shi aka jarabta da rabuwa da annabi yusuf ɗin na uku yan uwansa guda goma wanda aka jarabce su da yi masa hasada sannan na hudu kurkuku da annabi yusuf ya shiga wanda ya gamu da wasu 'yan kurkuku mutum biyu sannan jarabtar da Allah ya masa da haɗuwa da matar aziz wannan wato mai mulki a misira wanda ta ƙaunace shi har ta nemi ta masa shari sannan haɗuwa da ya da mata waɗanda suka dinga yanke hannunsa saboda kyansa sannan kuma mafarkin da sarki ya yi wanda ya zama dalilin fitowarsa daga kurkuku har kuma ƙarshe dai Allah ya ba shi ɗaukakar da 'yan uwan ba sa so a ƙarshe ki ce haza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'ala bi haqqa ashe wannan abin da ke faruwa na faɗa rijiya na shiga kurkuku na yi kaza na yi kaza na yi bauta na yi kaza ashe shine matakan da Allah zai kai ni inda yan uwana ba sa so sai gashi Allah ya cika burinsa yace kuma za ka ba su labarin abin nan da suka shirya maka bayan komai ya wuce to wannan ita ce wato kisa ta farko da Allah ya bamu irin hassada da wannan yayi sannan akwai hassada na watul alaihi na ba'abu na adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar akwai wasu 'ya'yan annabi adam habila da qabil waɗanda Allah ya ba ɗaya daga cikin su ɗaukaka hassada ta shiga ɗayan kuma ƙarshe sai da ya kashe shi kenan hassada in taimuni har sai mutum ya dinga gurin gara ma ya kashe wani ko ya sa masa guba ya ci ya mutu ko kuma ya ta masa gurin Allah kawo wani bala'i ya fada masa saboda muguwa hasada da ke ransa sana Allah ba mu kissar yadda yahudu suka dinga yin hasada ga manzon Allah alaihi salatu wassalam da nufin su ga wannan hasadar ta gushe to me ke jawo hasada me ke jawo hasada na farko adawa kiyayya idan mutum yana kinka to baya son ci gabanka idan mutum yana kinka baya son wata ni'ima ta same ka idan mutum yana kinka baya son ya ga wani alheri ya same ka idan mutum yana kinka in ya ji ka fada bala'i murna zai kuma baya son ya ji ka fita in ciwo gare ka baya so ya warke kinga jin kada fa wani ya kamo shi kada wani ya wuce shi wannan ya fi ga ma'aikata masu damara da ma'aikata masu ofis da 'yan siyasa har da malamai ma almajirinka Allah ba shi ɗaukaka zai zo ya wuce ka sai ka dinga dan kwafe shi kana dan kwafe shi kana dan kwafe shi malamai ma suna hasada ga ya ci ai wani malami ne nahau ne bai iya ba ya iya komai amma bai iya nahau ba wasu ya samu abin da zai sauki dan uwansa wace shi ya fiye faɗa Jiya banda zai masa sai ya kawo wata kalma da zai nuna cewa ya soke shi ko ya nuna gajiyawarsa alhalin ko babu wani mutum da ya san komai a duniya duk duniya ce ya san komai babu shi dole ka san wani abu ba ka san wani abu ba sana'ar alkhawfu min fautil maqasid daga cikin abin da ke jawo hasada mutum ya dinga tsoron kada wani abu da yake guri shi ya samu wani ya riga shi samu wannan kuma ya fi ga ɗalibai hannun alkur'ani wanda ya fi tilawa wanda ya fi hadda wanda ya fi kyan murya wanda ya fi iyawa sai ka gara abin nan da mata sun fi irin wannan hasada su ma kada ta samu miji da wuri akwai wata da ta ce min a gidansa ita ce fara kuma aka yi sallama su hudu ne 'yan mata a gidan duk sanda aka yi sallama an mutum biyar suka yi sallama to hudu da ita suka yi sallama shi ne ragowar 'yan mata guda uku suka taru suka yi mata duka bayan sun mata duka suka nemi irin yazawa kun san yazawa irin dan kwallon nan suka zazzana mata a fuska haka suka yi mata bille suka yi mata duk ta dawo wata iri saboda shi da an goga ruwan sai kawai ka ya yi baki to suka zazzane fuskarta suka yi mata zane suka kuma samo garwashin wuta suka ɗana mata a kafa don ta dinga tafiya tana tana cangala kafa saboda an zo an yi sallama mutum biyar in suka yi sallama hudu ta suka zo su ba a sallama da su sai suka ga cewa to shikenan tun da ɗan farfarin nan naki ne da ɗan wannan abin naki bari mu goge shi to mata suna da nasu hassadar su ma irin wannan malamai suna da nasu hassada yan siyasa da nasu hassada ma'aikatan gwamnati masu aikin tsaro wani zaka ga yayi kokari fayil ɗinsa za a kawo a ƙara shi ya gaba sai a aje fayil ɗin a binne shi can ƙasa duk sanda ya zo sama sai a mai da shi ƙasa yana nan yana ta addu'a Allah ya fito da fayil ɗinsa bai san fayil ɗinsa tuni an yi jana'izarsa ba sannan daga cikin abin da ke kawo hasada alkibru girman kai shi mai girman kai mai jiji da isa gane yake kowa ma ba kowa ba ne da aka baya son kowa ya zama kowa sai shi kadai sau da aka sai jawo yana wa mutane hasada domin kada su samu ɗaukaka sannan na shida hubbun riyasa wa ɗalabul ja abin da ke kawo hassada, daga ci akwai san shugabanci wanda Allah i jarabce shi da san shugabanci komai sai an sa shi gaba in a masallaci ne shi ne a gaba in a makaranta ne shi ne a gaba in a gida ne shi dai gulinsa kullum ya ganshi a sama to ranar da ya ga wani ya taso zai kamo shi dole ya masa hassada. sannan daga ci abu na bakwai Hubsun nafs idan Allah ya jarabce ka da daudar rai kana da dauda a cikin zuciyarka to ba za ka ba ma ka san alheri ɗabi'unka irin na shedan ne to da ba za ka so a ce alheri ya samu wani ba to akwai abubuwa guda shida da in mutum yana yi zai rabu da hasada na farko an yattabi'a amara Allah azza wa jalla fa yatruka ma nahahu Allah anhu min al na farko ka bi umarnin Allah da Allah ya hana hasada manzon Allah ya ce wala ta hasadu kada ku yi hasada Allah ta'ala ya hana hasada to kuma ya ce ma a nemi tsari daga sharri mai hasada to ka yi kokari ka cire hassada nan a ranka ko ka dinga danne ta da yawan istighfari da ambaton Allah da karatun Qur'ani da ganin cewa kowa kuma da rabansa a duniya ba wani wanda zai karbi rabon wani babu wanda zai shiga haƙƙin wani ba wanda za a yi a ɗauki haƙƙin wani a ba wani tun muna cikin mahaifanmu Allah ya raba mana abin da kowa zai samu so da aka samun wani ba zai hana naka ba rayuwar wani ba za ta cutar da taka ba ci gaban wani ba zai hana naka ci gaban ba alherin wani ba za a ɗiba daga naka a ba wani ba so da ka kwantar da hankalinka naka yana zuwa naka yana zuwa damarka tana zuwa alherinka yana zuwa kuma a hakan ma Allah ya baka kafu wasu da yawa kafu wasu biliyoyin mutane da Allah ya halitta da bu samu irin abin da ka samu ba sannan na biyu abin da ke jawo a bar hasada ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi mutum ya yarda da hukuncin Allah da kaddararsa cewa Allah ta'ala tun kafin ya halicce mu ya rubuta wa kowa abin da zai samu ya san abin ya rubuta abin ya ga damar abin kuma ya halice abin za ka iya ka shi zai same ka sannan ka dinga kallon na ƙasa da kai a duniya kana kallon na sama da kai a harkar lahira to an kai kana ganin baka da shi to wani ba shi da shi ba shi da ido kai kana da ido wani da ana sai da ido zai siya ko nawa ne kai kana da shi kyauta in kai ba ka da shi ba ka da kafa wani ba shi da shi ko ba shi da kafa kuma ya haƙura haka yake rayuwa babu kafa amma ya yarda cewa shi kafa kan ba mata cikin lissafin abin da yake nema har ya nemi keken guragu ya samu abin ya yi zaman sa a ya ma haƙura da kafar kai kuma kana da ita da kuma ana siyarwa zai siya in kai kana ji ba ka da shi to wani ba shi da shi ko baya ji kurma ne har ma ya nemi wato abin da ɗin kurame makarantar kurame ya shiga haka zai yi karatu saboda ya fahimci kunnan ma ba zai samu ba to ƙara ma ya shiga makarantar kurame wancan ya yadda izo ba zai samu ba ya shiga makarantar makafi ya nema agogon makafi ya nemi kwamfutan makafi har ƙur'ani na makafi ya nema ya ci gaba da rayuwarsa a haka kai kana da ido amma baka gode wa Allah ba in kai kana gaba ka da shi wani ba shi da shi kuma ya haukaci yana gidan mahaukata wani malami ya ce ba za ka gane ni'imar hankali ba sai ka kai ziyara gidan mahaukata wata sai ya ɗebi ɗalibansa ya ce kai ku zo mu je mu gidan mahaukata ya zo ya ga dangin mahaukata riƙaƙƙun mahaukata iri-iri wani ya bayan gida kafin a kwashe ya fara cin abinsa wani yana kartar jikin garu wani yana kartar jikin sai an ɗaura hannunsa in ba haka ba zai dinga kartar jikinsa wani yana buga jikinsa a jikin garo sai an ɗaɗɗaure shi in ba ka ba sai ya fasa kan wani yana ta ƙyaƙya ta dariya wani ya yi shiru wani gashi nan irin haukan iri-iri ga ɓangaren mata ga ɓangaren maza sai ji wani mahaukaci yana cewa shi annabi ne sai ya ihu ya ihu ya ce shi annabi ne wani mahaukaci yana kusa da shi kuma yana ƙarya kake yi kai ba annabi ba ne wannan mahaukacin yana ni annabi ne wancan yana cewa ƙarya kake kai ba annabi ba ne sai malam ya ce a ah, to ku wancan har ya warke wannan da ya shi annabi ne mun tabbatar mahaukaci ne to amma wanda yake cewa ƙarya yake shi a kwance shi mana tunda har ya gano wannan ba annabi ba ne sai suka yi dariya masu tsaron mahaukata suka yi dariya suka ce tambaye shi ka ji sai ce kai me yasa kashe ƙarya yake ce saboda ban aiko shi ba ban aiko shi ba aka ce a ah, to wannan ya fi hauka zaka ba za ka gane sai ka kalli waɗannan gidaje guda biyar da aka aje su zame mana darasi amma ba kowa ke ɗaukar darasi da su ba asibiti an yi shi ne don a aje marasa lafiya ka asibiti baka makabarta baka gidan mahaukata amma ka ce kai baka gamsu da abin da Allah ya maka to zaka sha mamaki wanda bai gode wa ni'ima Allah ba to fa zai gode wa azabarsa wanda bai godiya kan abin da aka yi masa ba to wata ran zai rasa abin sannan na uku at-tafakkuru fi nata'ijil hasad koma hasada shin masu hasada sun yi nasara akan waɗanda suke wa hasada ka duba tun da aka fara duniya ake hasada zuwa yau annaba adam shaidan ya masa hasada saboda ɗaukakar da Allah ya ba annabi Adam aka ce masa sujada ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ga hasada habila da kabila ga hasadar yan uwa Nabi Yusuf sun hana shi ya zama abin da zai zama ba su hana shi ba saboda haka duk hasadar da ake yi ba ta zuwa da alheri ko ba ta hana abin da Allah ya rubuta ya samu mutum da haka in kai tuntuntuni akan sakamakon hasada za ka gabata da amfani sannan na hudu an yi hazara nufuran nasa minhu idan mutum ya fiye hasada jama'a suka gano sai a watsi a bashi har a masa suna ce wannan ya fiye hasada shi kullum in da kushe mutane da sukan mutane da ɓata mutane da zargin mutane shi ba shi da wani amfani sai kaga jama'a suna gudunsa sannan na biyar an yi amala bi ƙidu ma ya'muru bihi hasad mutum ya dinga aikata kishiyar abin da hasada take tunkuɗa shi idan hasada ta tunkuɗa ka akan kawa mutum bakin ciki to sai ka je ka juya kai masa farin ciki da ya samu ci gaba ka zama farko ne kai ne mai taya shi murna ka danna zuciyarka ka taya shi murna ko da a zuciyarka kana kuka nuna masa a fili ka ji daɗi ka yi farin ciki ka abin nan naka nema kai aka ba amma zuciyarka can kana can kana tana ta ihu nan ku a fili kana cewa wannan dama da ka samu tamu ce wannan alherin namu ne ai wannan ci gaban naka namu ne gaba daya na yi farin ciki na ji daɗi ka amma dai na yi maka guri Allah ya sa Allah sa kai ta addu'a saboda kana danna can zuciyarka kana danna hasadar a nan bakinka kana faɗar abin da zai tunkuɗe hasadar da haka mala ya ce abinda ke taimaka mu ce daina hasada na wato biyar shine ka yi kokari ka dinga aikata akasin abinda zuciyarka take sa ka nakawa wani bakin ciki sannan na shida an yasrifa shahawata qalbihi fi mardatin lahi ta'ala ka juya sha'awar wato abin da ke kawo hassada san duniya ne to ka rage san duniya ka sa san lahira a ranka sai ka ji hassada ta ragu idan ya zama lahira kake guri ita ko lahira ta ishi kowa ba wani wanda zai ma wani hassada akan lahira saboda ta ishi kowa sannan sai kuma abubuwa guda takwas da za su taimaka maka kai da ake wa hasada in ka rike abu takwas ɗin nan za ka ci galaba akan mai maka hasada ɗin. na farko taɓa wallah ka sa tsoron Allah a ranka wa mai ya ji Allahu makaraja in kana tsoron Allah ta hanyar yi nayi bari na bari to babu wani mutum da zai nasara a kanka domin hifazullah ya hafazka ka kiyaye Allah ta hanyar binsa, sa iya nayi bari na bari shi kuma Allah zai baka kariya daga makiyanka sannan na biyu asabar ala aduhi ka yi haƙuri da mai maka hasada ka manta da shi ka ɗauka ma baka ma san yana yi ba wata rana wani kullum sai ya zagi malamai ne guda biyu ɗaya eh, kullum sai ya zagi ɗayan kullum a wajen karatu sai ya zagi ɗayan shi kuma ɗayan karatunsa kawai yake ta yi bai ma taɓa kawo shi a rai ba shi ko kullum ya soke shi ya ce bai iya kaza ba ya ce ya fada a kaza ya ce rannan ya yi kuskure ya ce hadisin da ya faɗa rannan da ifi ne rannan abin da ya faɗa ba daidai ba ne kullum a karatunsa sai ya soki wancan shi kuma ɗayan karatunsa yake ba ma ya tsayawa ya dubi wancan sai jama'a suka ga abin ya yawa to shine aka ce a kira wasu a zuwa ya musu sulhu sai aka ce ma dayan za a yi muku sulhu da wani ya ce me ya faru kai baka ma san abin da ake cikin a to ni ban san me ake ciki ba aka ce ai kullum ya karatu sai ya zage kai ce to ni ba ma sani ba ban ma sani ba ni ni kawai na ɗauka wannan karatu muna yi ne da mu mu tsira a gaban Allah ni ba ma taɓa biyo ta kansa ba a ga ma ɗayan za za a yi zama amma ɗayan bai ma san abin da kake ba ya ce shi bai ma san wallahi wani abu yake faruwa ba sai ce yanzu duk tsiyan nan da nake da zagin nan da nake ba a kai masa aka ce to wa zai kai masa kai yanzu ka ɗauki zagi ka kai wani in ka kai ma wanda aka zaga kai ka zage shi za ka shi shi baya gani kuma jama'a ba sa kai masa abinda wani sahabi ya faɗa ya ce ka ku gaya min wani ya zage ni duk wanda ya kawo min an zage ni to fa shi ya zage ni dan ban ji ba kuma wanda ya zage ni ba akan ido na ba ya fi ka mutunci kai da ka kawo min zage domin shi yayi a bayan ido na kai kuma da rashin mutunci ka je ka hakaito zagin ka ɗauko shi da maikonsa ka zo a gabana ka lafta min kuma ka ce wani ne ya mun ita ni a guri na kai ka zage ni to haka kakka hakaito min wani ya zage ni me kai da aka zage ni shi ke nuna kana ƙaunata a ji cewa wani ya zage ka ga yi can wani yana ɗaukar maka fansa a ce ai ga wani can ana faɗa da shi akan an zage ka to shi ne ya nuna soyayya amma mutumin da ya zauna aka gama zagin ka kab har ya haddace ya zo da isnadi muttasil ya zo rawaito maka zagin ya zage ka a gaban ka wace mutuncinka shi ya ci mutuncinka za ka yace to ni ba ma san ana yin wannan abin da ake nema a yi mini sulhu a kai ba sannan na hudu abin da ke sa hassada ba za ta yi maka tasiri ba shine faragul kalbi min al wato zuciyarka ka karkade ta kawai harkokinka kake yi kawai ka sa a gabanka ba ruwanka da abin da ake yi maka don ka san Allah ba zai hana ka abin da ya niyya baka saboda wani baya so ba sannan na biyu al-iqbalu Allah wal ikhlasu la ka fuskanci Allah ka kuma tsarkake aniyarka zuwa ga Allah sannan na shida tujridu tawbati ila Allah min az tayiwa ka ce to me yasa jama'a suke kina me yasa ba sa son in samu ni'ima tayiwa wani kuskure ne wa Allah bari in tuba in danga yawan istighfari me wa Allah ta'ala iyafe mu sannan na bakwai as-sadaqatu wal ihsanu ma amkanu ka yawaita sadaka ka yawaita aikin kirki ga mutane to waɗannan mutanen da kake wa kirki su za su maganin me maka hasada ma baka sani ba dan yazo zai bada labari sai a ce a ni ma ya mun ni ma taɓa min alheri ni ma rannan shi ya karɓi takaduna ya samo min aiki a'a in dai wani ne kan ka faɗa alheri a kansa domin rannan ma shi ya bani kwanan masara biyar ɗana rannan shi ya kai shi makaranta rannan da ana neman aiki ya ce in kawo takardun ɗana rannan ma shi ya mana rijiya kai ai ta faɗa alherin ka sai ya ji kamar zai mutu to kaga jama'a sun taimaka maka wajen yaƙi da mai yi maka hasada alhalin kai baka ma sani ba saboda alherin da kake yawan yi wa mutane da sadaka kuma sadaka maganin musifa ce sannan na takwas itfa'u narin hasid wal baghi wal mu'zi bil ihsan ilay shi ma mai maka hasada in ka gano dinga kyautata masa ka dinga kyautata masa Wataƙila a sun ilan nasu ta bil qulubahum in kana wa mutum alheri mai waka juya shi daga makiyi ya koma masoyi ko kuma daga kiyayya mai yawa ya zamo ya rage yawan kiyayyar da yake maka shi ma hakan alheri ne a gare shi kuma ka taimake shi waɗannan abin guda takwas malamai suka ce yana taimakawa wajen wato sauƙaƙe zafin hassada da kuma ƙarancin wato ita hassada ɗin sannan daga cikin abin da ke ƙara ruruta wutar hassada kamar yadda na faɗa shi ne. sana'a iri ɗaya za ka ga malamai a tsakaninsu suke hasada saboda sana'a su iri ɗaya ce 'yan siyasa a tsakaninsu suke hasada saboda abin da suke iri ɗaya ne ma'aikatan gwamnati masu ofis ɗaya ko masu kaki iri ɗaya ko masu sana'a iri ɗaya ko a kasuwa ne za ka ga masu sana'ar awo sun fi wa junansu hasada haka masu sana'ar kaza a tsakaninsu suke yi amma ba za ka ga hasada tana tashi daga wani babi tana shiga wani babi ba sai ga mugun mutum sosai wani za ga shi hasadarsa ga kowa ne ga komai ne shi ba son ya ga kowa shi kuma wani hasada iya wasu yake ba inda wani zai samu namba ya samu shi namba wani ne ba ya so ya samu amma namba ya samu ba matsala ko kuma na kusa ne ba ya so ya samu amma na nesa ya samu ba matsala ai duk abin da ka gani a duniya na wani ne duk abin da ka gani a duniya gidaje ne motoci ne nuka ne na wani ne amma wani ya ga in ya gana wani baya damuwa amma aka ce ai na dan uwanka ne ce ce la na sani ko ce na abokinka ne she mallaki wannan amma da za a ce ai wani can wani kafiri ne wani kafiri na ce a to ai na kafirai ne ba matsala amma an ce na dan uwanka ne wannan dan garin na ina wanda ga makarantar nan shi ya wannan shi ya wannan ka san hasada haka shawani ta taba yi aka dinga gaya masa ai wani ya samu ci gaba shi ashe wuta ce take ta ruruwa ana ta faɗa tun yana <laughs> ai ya samu ciga ai ma ya yi kaza ai ma ya samu kaza yanzu yana da kaza motocinsa sun kai kaza gidajensa sun kai kaza rannan ma ya ƙara aure kuma ya ƙara samun ka ba an masa promotion haka yake haka yake ko sai ga mutum ya faɗi yana ta shure shure ashe wannan abin da ake ta faɗa kamar ana ta caka masa mashi ne a jiki Kama ana hura masa wuta ne ana zuba masa garwashin wuta saboda ana faɗa ci gaban da wani ya samu da alherin da wani ya samu da kuma wato abin da shi sa aka ce waɗanda Allah ya ce maki su ba a samu hasada a cikin su ba su ne annabawa duka annabawa ba mai hasada waɗanda Allah ya fifita wasu akan shashi ba su da damuwa tilkar rusulu ba ba'dahum ala ba'd sannan masu bin su sune sahabbai sahabbai ba su hasada saboda kowa annabi ya faɗi matsayinsa ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi kowa jin tausayi al'ummata shine abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umaru wanda ya fi kowa tsananin kishin addini al'ummata shine umar wa asdaquhum haya'an usman wanda ya fi kowa kunya shine usman wa aqabahum aliyu bin abi talib wanda ya fi su naƙaltar hukunci da hikima shine sayyidina ali wa qabahum zaid bin sabit wanda ya fi su sanin naƙaltar hukunce hukunce shine zaid bin sabit sai ce wa alamun bil halal wal haram mu'azu bin jabal wanda ya fi su sanin halal da haram shine ma'azu dan jabal wa aqra'u li kitabillah ubay bin ka'ab wanda ya fi kwarewa alqur'ani shine ubay bin ka'ab wa aminu hadhihi al-umma abu ubaidah bin jarra amintaccen al'ummata shine abu ubaidah bin jarra to kowa ya samu ina rigima yasa cikin sahabbai babu hasada amma hasada ta shigo cikin malamai musamman waɗanda suka haɗa fanni ɗaya ko suka haɗa karni daya ko suka haɗa lokaci daya sai wani yayi littafi sai wani ya ɗauka ya ce wannan littafin ba ingantacce ba ne sai shi ma ya nasa ya ce kai ma naka ba ingantacce ba ne an samu wannan tanafusun misali tsakanin al'imamu suyuti da al'imamu sakawi dukansu manyan malamai ne amma sun dinga wuta a tsakanin juna a wani lokuta haka nan dini aini da ibn hajar asqalani wannan yayi fatahil bari wannan yayi umdatul qari amma duk da aka sai aka samu tanafusi a wasu mas'aloli wasu kan kira su tanafusi wasu kan kira su a musabaka wasu kan kira shi da cewa wani nau'i ne ma na wato hasada ga juna wanda ana samun irin wannan to da haka hasada kowa ya kokari ya cire ma kansa hasada saboda ciwo ne mai musifa za ka yi tara ma a je a yi ta auna jininka a yi ta auna shuganka ashe hasada ka ce take hawa <laughs> ba jininka ne ya hau ba ba wato a ce ai lafiya jininsa bai hau ba kuma shugansa bai hau ba numfashinsa su normal komai normal ashe hasada ce take ta hawa saman ya kai 500 kasan ya kai 250 kawai sai aka mutu ya faɗi ya mutu ashe ciwon hassada ne ya kashe shi shi ko babu wani thermometer da za a auna a ga zurfin ko zafin ko laushin ko ɗumin ko raɗaɗin ko zaugin ko ciwon da za a gani na hassada saboda a ranka yake haka babu abin da hassada za ta yi mana face mai da mu baya mu yi ƙoƙari mu cire hassada daga cikin rayuwarmu domin mu samu ci gaba akwai a bangare na farko shine na ƙarshe shine yadda malamai suka yi ƙoƙarin bayyana mana a yadda a cikin malamai masu hikima yadda suka kushe hasada an tambayi wani ba'adul hukama ayu a ada'ika la tuhibbu an ya'uda laka sadiqan an tambayi wani mai hikima a cikin makiyanka wane ne ba ka burin ku shirya da shi tambayar sa aka kana da makiya iri daban-daban to a cikin nau'in masu yi maka kiyayya wanne ne ba ka so a ce kun shirya da shi sai ce alhasi wanda ba na son mu shirya da shi ne mai hasada allazi la yarudduhu ila mawaddati illa zawalu ni'mati ce shi wannan babu abin da zai mai da shi masoyi na sai ya ga na shiga musifa ya ga abin da yake min hasada akai ya gushe to wannan ko yake son ya ga ka gushe daga inda kake ai kaga wannan ba za ku shirya da shi ba shi sa wani mun zo za mu musu sulhu wani ne suke fada da abokinsa sai aka zo za a yi musu sulhu sai aka ce mu fara tattaunawa da ɗayan kafin mu haɗa su mu tattauna da su daban-daban to da muka je gurin ɗayan kun taso tare kun yi abota tare dukan ku kun girma kowa ya samu matsayi da daraja me yasa za ku zo ku kama faɗa haka kawai sai ya ce faɗan daga ɗayan ne daga shi ne ba daga ni ba ne ya ce wannan faɗan da muke da shi da wani abu yake so in bashi cikin abubuwan da na mallaka in na bashi za a daina fadar to zan ba shi da wata dama ce a gurina wanda zan iya masa alfarma ya samu damar a daina faɗan kowace irin dama ce zan iya bashi ice kun san dalilin faɗan muka ce a'a yace ni ne baya so a inda nake wannan faɗan zai shiru muka ce ba zai gyara ce to sai ranar da nake gushe daga inda nake sannan ne shi yake jin daɗi duka ko ba yadda za a yi ni kuma gusar da kaina daga inda Allah ya ajiye ni don in faranta wani rai ba yadda za a kaskanta kaina don mu shirya shi ni ne baya so baya so na ni da irin matsayin da Allah ya bani to tunda wannan ne dalilin faɗan kaga ba yadda za a iya shirya mu sai ranar da ya ga cewa ba na inda nake kuma sannan ba ni ne ban zama komai ba ce to kun ji dalilin faɗan amma wallahi da wata dama yake so kawai in bashi kama a ce ina da iko in naɗa wani mukami to zan iya naɗa shi don a daina faɗan ko kuma wani gida ya gani cikin gidaje na ya ce in ka bani gidan nan ko da wanda nake ciki ne in ya ce shi zan bashi a daina rigima wallahi zan bashi in gina wani ya ce amma ba wanda yake so ba ni ne baya so da abin da Allah ya bani kun ga ba za a iya shirya muka ce gaskiya kan wannan fada in dai kai ne baya so to ba zai shirya ba dan ba wanda zai gusar da kansa dan su shirya da wani sannan kuma an tambayi wani a yace min sigarin himmati yana daga cikin kasawar mutum shine alhasadu lissadiki ala ni'ima ka dinga wa abokinka bakin ciki da hassada a bisa ni'imar da Allah ya masa ya nuna kai ba kowa bane ai kamata ya in ka ga an ba wani ka samu karfin gwiwa cewa kai ma za a iya baka fiye da haka Wa waye bashi Allah kai ma sai ka tashi ka gaya wa Allah ya baka an ce wani saboda tsabar hasada hasai da ya mona hassada ma addu'a zuwa yana addu'a sai ya haka Allah mota yana ka Allah mota shi kuma sai zo bayan sai tsaye na Allah keke Allah keke wai shi ya zo yana roƙon Allah ya bashi mota da mai masa hasada ya gano ya zo bayan sai tsaye ce Allah keke za ba bashi yana Allah buri na Allah ka ban mota shi kuma yana Allah buri na ka bashi keke yace yanzu kai gaban Allah ma sai roƙon Allah ma sai kama hasada aka kama wannan ciwon ya yawa wani yana cewa min alamatin hasid an ya mallaka iza shahida yace yana daga alama mai maka hasada da ya ganka sai ya rude ka gaji ya fita hayyacinsa musamman kuma in kana ba da labari shi sa aka ce kakka dinga ba da labarin ni'imar da Allah ya maka ga kowa wani baya so kuma yace la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa yace kar ku shiga ta kofa daya a ganku so da aka wani da kake ganin abokinka ne dan uwanka ne makusancinka ne kana bashi labarin abin da Allah ya maka to fa shi fa baya jin daɗi shi sa ka zama ba komai Allah zai maka ka gaya wa kowa da kowa ba ka ja bakin ka shiru yace wa yaga taba izza nan baka nan ya ta cin naman ka alama mai maka hasada kenan in ka taho ya damu in baka nan ya ta sukan ka wa yashmata bil musibati idza nazalat sannan da ya ji an ce wata musifa ta fada ma sai ya ji dadi a ransa a ce yayi asara ci yawwa yawwa <laughs> ba wannan ciwon ai musifa ne to sannan wani mahmud alwarra yana cewa a baitu kullan nasi min nafsir rida illal hasuda fa innahu ayani yace duk wani mutum da ke faɗin duniyan nan nayi masa abin da zai ji daɗi sai mai hasada shi kaɗai na rasa yadda zan yi da shi la inna li zamban ladaihi alimtuhu ice ba zunubin komai na masa ba ban masa laifin komai ba illa ta zahura ni'imatin rahmani sai kawai dan ya ga Allah ya mun ni'ima shi yasa baya so ya tawi ala hanakin hashahu kullun zuciyarsa cike cike da bakin ciki li an ara indi kamala ginan wa fadal bayani saboda ya ga wadatar da Allah ya mun da kuma hikimar da Allah ya mun ma in ara yurdihi illa zillati ba abin da zai faranta masa rai sai dai ya ganna a ƙasa wa zahabu amwali wa qat'u lisani ya ga dukiyata ta ƙare ya ga harshe na ya katse to shi abin da yake fata kenan da haka ba yadda zan yi da shi sai dai kai ƙararsa wajen Allah in ce wa min sharri hasidin idza hasada shi yasa yawan karanta falaki da nasi a mahalli shida yana cin abin da ke kare ka daga sharrin mai hasada da sharrin mai ido da sauran sharruka duk sallah in kai ta farillan nan guda biyar kakka tashi daga inda kake sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasu da ayatul kursiyu wannan ya zame maka al'ada komai saurin da kake ko ka tashi kai in a hanya kayi kada kai fashin karanta qul huwallahu da falaki da nasi a bayan kowace sallar farilla da ayatul kursiyu sannan a cikin zikirin safe kai qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu ɗaya a zikirin safe haka bayan sallar la'asar a zikirin yamma kai kulhu Allahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi daya sannan ka zo kwanciya bacci kai haka da hannunka ka karanta kulhu Allahu da falaki da nasi ka shafe kanka ka sake karanta kulhu Allahu da falaki da nasi ka shafe kirjinka zuwa bayanka ka sake karanta kulhu Allahu da falaki da nasi ka shafe kafafuwanka kullum za ka yi bacci kai haka to Allah zai raba ka daga ido na maye da makaru da jifa da hassada da dukkan wani abu da dan adam zai iya cutar da kai ko aljani Allah zai baka kariya shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ce mata awwaza muta'awwidhun bi mithlaihima babu wata addu'a da take tasiri wajen tankade wa dan adam sharri irin qul huwallahu da falaki da nasi haka muna fata lokacin mu yayi saura minti daya cif cif abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko muka yi tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum waɗanda suke da tabbayoyi cikin mata za su yi aiko da tabbayoyi da zara na wasara su yayi ne a kusurwa da sha Thank you.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 we would have wished he continues. But Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his life and may Allah subhanahu wa ta'ala uh, pay him in abundance. The topic for muhadara as known is on envy and this is our 10th muhadara since inception. Uh, Malam started by introduction where he introduced what envy itself means. He defined envy as your wish for people to remain in bad luck, your negative wish uh, towards people. This is what envy means. You always wish people to regress instead of them to progress. You wish them negative instead of seeing people positive. This is what envy means. And uh, he categorized envy into four. The first type is to wish the favor of Allah subhanahu wa ta'ala to go away. This defines an envier for you to wish that Allah subhanahu wa ta'ala take away a particular blessing for uh, from from an individual from his creation so this is the category one and the second category and the second category is the, uh, to wish that the favor of Allah subhanahu wa ta'ala from another to be transferred to you this is also a sign of envy and the third is to wish another to remain in bad luck. The fourth is to wish that Allah subhanahu wa ta'ala his own favor to another person, you wish it for yourself. You wish that that favor of Allah be transferred to you without his own being deducted, without Allah subhanahu wa ta'ala taking it away from the owner. This is the fourth category and uh, this is not the disliked type of envy. The Prophet ﷺ said that there is no envy except in two conditions. The first is when Allah subhanahu wa ta'ala favored somebody, Allah subhanahu wa ta'ala blessed someone with wealth and uh, he is handling that wealth in the best of ways. He is helping people, he's taking good care of people, he give it as charity. So you wish that Allah subhanahu wa ta'ala give you a similar favor so that you do the same. This is not prohibited. And the second is knowledge. When Allah bless another with knowledge, you wish that Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the same for you to teach the way the person teaches. Allah subhanahu wa ta'ala prohibits envy in several verses. One is a verse in Surah uh, An-Nisa where Allah subhanahu wa ta'ala uh, narrated to us that the Jew are envious to our Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah asked am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih are they envying people ala ma atahum Allah min fadlih for what Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with of favor so you see this is one and second is the envy of the Jew towards our prophet because of the fact that he is a prophet but not from amongst them this is why they are envying the prophet sallallahu alaihi wasallam and uh, they do not accept the fact that it is the doing of Allah subhanahu wa ta'ala. He distributes His uh, blessings the way He wishes. The Prophet sallallahu in another hadith said that we should not hate one another as Muslims. Do not envy one another. Do not turn away from each other. Be brothers. The Prophet said that the Muslim to his brother Muslim is like a wall. It sticks to one another. Part of a wall is bound to the other part. One body, if, is, um, if a body is unhealthy, a part of it is not fine, there is a particular illness, the other part of the body will feel the same. So this is how Muslims are to live and the way Muslims are supposed to treat one another. So there should be love. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Whatever you wish for yourself, you should wish the same for your brother. Muawiyah bin Abi Sufyan said that the one that he cannot convince is an envier. He can convince any other person on earth but he cannot convince an envier, a person that expects that the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon another be taken away. Ibn Sirin said that he never envied anybody. If you are envying another for the favor of Allah subhanahu wa ta'ala that he bestowed upon an individual in the world, maybe wealth, maybe children, and so on and so forth, he said, Why? Why would you envy that person? Because it's limited, it's going to perish. What is to remain is that blessing that is Jannah. May Allah grant us Jannah. For Jannah, it is in abundance, it should be sought for, and Allah subhanahu wa ta'ala uh, gives that in abundance that there is no limit for that. So if it is for Akhirah, then why envying as well? It is there in abundance. Allah gives it the way He likes. If you are envious, it means you are fighting with Allah subhanahu wa ta'ala indirectly because you are not satisfied, you are not convinced that it is His own wish. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون it is the wish of Allah subhanahu wa ta'ala that He distributes provision for people. If you are envying another for wealth, then you should know that you are fighting with Allah subhanahu wa ta'ala. You are saying indirectly that Allah is not just. Subhanallah. So you are not okay with his own uh, judgment. Hassan al-Basri said that the biggest oppressor that sees people as oppressors is the envier. You yourself, you are an oppressor as you envy, yet you see that you think that you are oppressed. Why would Allah give another, not you? People are of two categories in terms of envy. One might be open to you. He tells you directly, it's not hidden that he envy you. And the other may hide it. And you only hear from background, from people taking it to you without him coming and confront you with that. You know, Allah subhanahu wa ta'ala makes some people successful in life and lucky. Some people are lucky while some are not. Some people must struggle before they make it while others may not struggle but yet they make it in life. This is his own doing. Malam narrated for us story of Yusuf alayhi salam and his brothers their envy towards him that he had a dream and he related that to his father prophet yaqub alayhi salam that he had a dream of uh, uh, لقد كان في صحيفة آيات للسائلين before that he had a dream that he see أحد ashara kawkaban. he saw 11 stars al والقمر he saw sun والقمر and moon right on the sajidin they were prostrating for him so his father translated that, that those are your brothers that are going to be envious towards you if you relate this to them, that you should keep quiet. And at the end, they put him in a well and not knowing that that would be his own beginning of success, that led him successful in life. He became the king of Misra as a result. And then Malam narrated the story of the two sons of Adam alayhi salam, Habil and Qabil, of the envy of the other towards the brother, that Allah accepted the sacrifice of one and Allah rejected one, uh, the sacrifice of another. So the, the, the, the brother was envious towards his own brother and that led to bloodshed. He killed him at the end. So you see, it has uh, origin. There are causes of envy. One is hatred. If you hate a person, you can be envious towards him. And then secondly, arrogance can be a reason for your envy because you wouldn't want to be overtaken. You would always love to be at the top. You wouldn't allow anybody to overtake you. Thirdly is to be afraid of overtaking like scholars, civil servants, example, women, men, it is all over. Number four is love for, for leadership may lead you to envy. We should be careful. And then the five, uh, type or the five cause is dirty of heart, the disease of heart. If your heart is impure, you can be envious, you should be careful. Solutions to envy. One is to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet. This will remove envy from your heart. Number two is to agree with Allah's distribution. Look at those below you always for peace to reign in your heart. Don't look at those that are above you in terms of worldly life. But in terms of the hereafter, first people khairat, you should compete. If one is coming to jam uh, congregational prayer, you should always try to be like that person. But in terms of the world, look at those that are inferior. Don't look at those that are superior. Some people are in the hospital sick, you are healthy. Some people are dead already, you are alive, and so on and so forth. Then you should hold on to eight things to overcome envy uh, and envious. One is taqwa. You should fear Allah subhanahu wa ta'ala and then He will save you. Number two is to be patient. Be patient of the envy of envious. And number three, you should be sincere in your actions. Number four, you seek Allah's forgiveness and inshallah He will protect you. Number five is to give sadaqah. If you give out what you have to people, even your enemies will be your friends if you give out what you have. And then number six, you should be kind to the envier. As a result, he may come back to be one of your lovers. Number seven, to do more of azkar, especially morning, evening azkar, your azkar before sleeping. inshallah Allah will protect you. Uh, there are several scholarly condemnation of envy one is uh, saying that signs of an envier is when they see you, they feel uncomfortable. And when you are absent, they condemn you. kan mita ɗari da biyar da digo tara saboda haka yan uwa za su iya bibiya ta wannan kafa insha Allah ta'ala. Malam tambaya ta farko mai tambayar na cewa malam irin kishin da mata ke yi a yanzu mara tashi hudu kaga ai wannan babbar jarabawa ce mijinta ne kwaya ɗaya tak ce wata ta shigo suka zama su biyu wata ta shigo aka sake raba shi uku wata shigo aka sake raba shi hudu idan da tana da wata ɗaya idan ya ƙara aure yanzu sati biyu take da shi idan da tana da kwana wato sha biyar in ya ƙara ta uku to yanzu a kwana talatin goma take da shi idan ya ƙaro ta hudu a wata guda sati ɗaya tak take da shi na namijinta sai kaga an raba abu ɗaya hudu waccan ta ɗau in yana ba da kwana biyu biyu sai bayan kwana shida a na bakwai da takwas za gurinta in an fita sai bayan kwana shida za ta ƙara ganin mijinta su da ka idan mai sha'awar kullum ta ga miji ce to za ta ga cewa an ɗeban mata wani kaso mai yawa amma mai wayo sai ta ga a to yanzu da ni nake wa mijina kullum girki misali kullum nake kula da shi in wata ta zo yanzu na samu hutun sati biyu sati biyun sai in shiga karatu sai in shiga sana'a sai in shiga kaza saboda haka yanzu kuma lafiya ta ma za ta karu ayyuka na za su ragu saboda haka ta bangaren tattalin arziki na da lokaci na da ilimi na da hutu na da kuruciyata da kula da kyau na ya karu saboda ba ni kada ake wa waɗannan hidima ba ni ma ina hutawa kaga sai ta amfana ta nan so da ka ta nan barin ba za ka kira shi hasada ba amma idan abu ya zurfi kuma sai ta ga kishiyar take son ta mutu ko ta haukaci ko ta lalace ko a kore ta ko a sake ta ko ta rashin lafiya wasu ma abin ya zafi har su tafi neman taimako wajen matsafa ta je a yi mata asiri na haukata kishiya ko na lalata kishiya ko na sa hannunta ya dinga rawa kullum ta dinga miya mara daɗi ko ta dinga ƙara gishiri da yawa ko jinin al'ada ya ɓarke ko ta haukace ko ta dinga faɗa da miji kullum to kaga wannan kuma ya wuce hasada ya ma zama shirka kuma ci wannan matakin so da haka kenan ha kishi asalinsa wato munafasa ce kamar shi miji zai ji daɗin matan biyu ne saboda yanzu in ba a yi maka tuwo a can ba sai a yi maka a nan in ba a yi maka fara a nan ba sai a yi maka a nan in wannan ta bata ma sai wannan ta ta ba da kai yanzu kana da ana tanakusi a kanka saboda ba za mu iya kiran kishi gaba ɗayansa hasada ba za mu iya kiran shi hasada a lokacin da ya tashi daga ƙoƙarin burge miji da yin ƙawa da kwalliya da ƙoƙarin neman shiga da bautar Allah da yadda da addinin Allah zuwa ƙoƙarin cutar da abokiyar zama da ƙoƙarin lalata rayuwarta da ƙoƙarin kashe mata aure da ƙoƙarin korarta da kuma ganin cewa ta kasa ko ta gajiya ko ta gamu da ciwo ko ta larura da zai sa miji ya kore ta ko ya kyamace ta wasu ma zuwa suke yi musu tsafin nan da ake yi da jaba wani tsafi nan an yi shi da jaba sai ka ga mace tana yin wari jujiya ke zuwa abin ne shi na shirka ne za duk sanda ya zo wajen matarsa ya shigo daki ko da ta sa turare ta yi kwalliya ta yi tsafta shikenan sai ji dakin yana wari ko kuma su ji a yi mata wani sihiri da ake wanda jini zai dinga ɓarke kenan al'ada ya barke duk sanda ya fita sai jinin ya dauke. ko kuma a sa mata wani irin abu da mijin ya shigo sai ta bata rai ko kuma a sa mata ciwon susa da tusa nisan da miji ya shigo sai ta ci soshe-soshe tana sukin tusa za ka sai ya fita tsari ne babba ce ki rasa a ki saboda miji je lahira ki shiga wuta har abada saboda kin mutu kina shirka kuma Allah bai ga dama duk abin shirka in kika yi sai dawo kanki maimakon ta haukace sai ki haukace maimakon ya kita sai ya kiki maimakon ya kore ta sai ya kore ki maimakon ya ji wari a ɗakinta sai ya ji a ɗakin ki saboda ita tana addu'a tana azkar sai abin ya dawo kanki wala hiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi dama ramin mugunta mai shi ne yake fadawa ciki shi sa aka ce ya yi shi gajere dan bai san wanda zai fada ba assalamu alaikum rahmatullah malam ya ka yi idan mutum yana nuna maka tsananin kiyayya ta kuma yi kokari ku zo kuna shi amma yaki zaka bar hanyar shi ko kuma ya zaka to maki gaskiya shi abin nasa yana da wahalar sha'ani kawai ka gano mutum yana kinka kawai kai harka ka kyale shi kawai in Allah ya sa yana da rabo zai gano cewa kai din ba abokin kiyayya ba ne domin hanyar ka daban hanyarsa daban arzikin daban arzikinsa daban samun ka daban samunsa daban naka ba zai hana nasa ba nasa ba zai hana naka ba ba zai iya rike naka ba za ka iya rike nasa ba sai ga kiyayya ba ta da amfani ya daina in kuma ya ci gaba da yi baka kiyayya sai ka ci gaba kai kuma da harkokinka ka manta da shi an kun je lahira Allah ya muku hukunci Malam, is it possible for someone to have hasada with him without him or her knowing the habit? Ƙwarai da gaske za a iya samun haka. Shi yasa ai mutum hakansa ma yana wa hasada. Akwai mutumin da baya son isa samu alheri shi a kan kansa. Akwai kuma mutumin da yake maka hasada ba za ka gane ba. Sai ku ta zama da shi kana kokona shi kana azabtar da shi baka sani ba. An ce an kai wani mutum da shi baya son kansa. Mu ma mafi yawa ba ma son kanmu. domin Allah zai ce mu yi muƙi soyayya ce zai ce mu bari muƙi bari soyayya ce zai ba mu muƙi godiya zai hana mu muƙi haƙuri sannan ko mai laifi mu tuba ƙarshe mutum ya yi mai ya halaka kansa lokacin ko? Assalamu alaikum malam. my neighbor took his wife to hospital. They demanded 400,000. He doesn't have up to that amount. He came to me to ask for money to borrow him. I don't have money, but I have a gun, a jewel. Then I, and I bought it 70,000. So I gave it to him and he sold it and paid the money for the treatment. Though I don't know how much he sold it for. So he wanted to return it to me. He bought another gold jewelry. He bought for, uh, I think it is more expensive than the one I borrowed him. and it's not and he's not that rich he's just managing so me now i'm scared of collecting it from him because i know it's, uh, it is more expensive than the one i get it. and i uh, so madam should i collect it or not oh wannan wata matsala ce daban shi abin a rance abin da ake kira rance shine in na baka wannan ka damun da wannan shi yasa wani mun ya tashi baka rance sai ya baka in baya ba da rance sai da dola ita saboda dala kullum darajarta tana na aida take in ka karbi dola sai ka kawo masa dala amma ko wanda ya taba karbar rancen wani a dubu dari shau shekara ashirin sai yanzu yake tambaya wai dubu dari zai bashi shekara ashirin din nan fa dubu dari fa ta kusan miliyan hamsin shekara ashirin 2000 ya ke siya da dubu dari. a 2000 motoci sauraka idan mutum ya karɓi gwal ɗinka ya je ya siyar ya bukatarsa in ka tashi ka ce kawai da maka da gwal amma a auna wanda ya karɓan kuma a auna wanda ya dawo da shi idan ya zama awon su ɗaya to ba a cire ba ba misali ya karɓi gram biyar ya siyar da shi dubu ɗari ya je ya bukatarsa sai kuma giran biyar ya tashi ya koma dubu ɗari biyu to kai za ka iya kana da dama guda biyu a nan ko dai ya baka giram ɗinka biyar ko kuma ya dawo maka da asalin kuɗin yadda ake sai da shi a da kaga kuma ba za ka wannan ba dan ba zai baka ɗari biyu saboda gol ya tashi ba sai dai da maka da gol ɗinka shi yasa annabi ya ce az-zahab bil-zahab wal-fidda bil-fidda idan mutum ya karɓi asalin kuɗi in ya tashi da maka da shi asali zai dawo saboda haka ko da a ce yanzu gwal ɗin da ya baka ya tashi ya fi wanda ya karɓa tsada to in dai gram ɗin ɗaya ne zai dawo maka da iya gwal ɗin ka ne domin gwal ka bashi gwal zai baka ba kai zalunci ban ka karɓi gwal ɗin da aka baka ko da ya tashi ko da ya faɗi ko da ya ninka kuɗin in dai gwal ɗin kake bukata to gwal ɗin zai kawo maka wallahu alam turanci sai ina da wani amsa barazi da turanci amsa bari mu ƙara sa'ai assalamu alaikum malam ne matsayin kungiya musulunci na gode kungiya ba laifi ba ce kuma nan masallacin ai kungiya ce da ba dan kafa kungiya ba za a samu ciyaman da liman da na'ibi ba za a gyara masallacin a share shi a wanke shi a goge shi ba kungiya ba laifi kungiyanci shine laifi me kungiyanci da kungiya kungiyanci ku ɗauka duk masallacin da ke area nan ba na ku ban haka sallah a ciki ba ta yi ba duk masallacin da suke area nan in ba ku ba ba ragowar duk ba masallace ba ne in ba ku ba duk kowa ba daidai yake ba ko da ku a ce a wani masallacin ya je ya yi to wannan shine kungiyanci wanda musulunci ya hana amma kungiya kungiya ba za a taɓa yin musulunci a ƙasashen da gwamnatin ba ta yarda da addini ba sai da kungiya yanzu misali najeriya Allah ya ba Najeriya arziki ya ba ta kuɗi amma Allah bai da rabuwa a ciki in aka tashi bajet ba na Allah duk kuɗin da Allah ya ba Najeriya ba a ba Allah ko kwabo a ciki in banda haƙurin Allah ma abinda za ku ci ma ba sai kun rasa ba wallahi haƙuri Allah yake ai bajet komai komai a masa bajet a Najeriya amma banda addinin Allah kuma arzikin na Allah ne amma ba a ba Allah so in ba kungiya ya za mu gina masallatai ya za mu gina makarantu ya za mu gina abin nan din namu mai islamiyoyi so da haka mu din musulmi mu muke haɗuwa mai masallaci mu haɗu mai makaranta mu haɗu mai makarantun islamiyya duk makarantun islamiyya nan na Najeriya kaso casa'in jama'a ne suka gina da kuɗinsu? masallatan da suke Najeriya kaso casa'in da biyar jama'a ne suka sa kuɗinsu suka gina makarantun islamiyya duk inda ake tafizul qur'an za a ga mutane suka gina da kuɗinsu. ba gwamnati ce a cikin bajet ta ce an warewa addinin Allah biliyan kaza a cikin bajet ɗin ƙasa shi wannan a yi aikin da'awa a yi aikin musulunci a buga alƙur'anai a yi kaza ba ƙasar da ke yin wannan a duniya ƙasar saudiya ce da ƙasar qatar da ƙasar kuwait na da irin su baharai suna bajet su ma a budget ɗinsu da yake su dama a islamic republic suke cewa to waɗannan su suna yin budget da eh, ware kuɗin da za a je a aikin addini muku a najeriya don da yana addini shi yadda zai yi da kuɗinsa yake yi da yadda sa yake yi ba ruwan gwamnati da kai to wannan yana cikin abin da ya sa kaga idan rigima ta shi na addini gwamnati ba ta iya control a cikin shawarar da na ba tsohon shugaban kasa wata ran da muka je zama shine a a yadda a yi religious affairs ta ƙasa ya zama ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasa akwai kwamiti na malamai da fastoci waɗanda ake yin dilin da su na addini a nemo manyan malamai masu imani masu tsoron allah masu tsayawa kan gaskiya haka a duba cikin kiristoci su ma samu irin waɗannan waɗannan su dinga zama da shugaban ƙasa suna ba shawara akan harkokin addini da zamantakewa kuma sai a fitar da wani percentage na kuɗi gwamnati ta dinga bawa ɓangaren ayyukan addinin musulunci da ɓangaren ayyukan addinin kiristanci kowa ana ba shi wani kaso domin a a inganta addinin wannan zai sa idan abu ya tashi na addini gwamnati za ta iya control a kai har dokoki tana iya sawa akan yadda ya kamata a gabatar da wa'azi da ba da lasin din wa'azi da kula da masu wa'azi wannan zai sa wanda suke da munanan aƙiduwa ba su samu damar yaɗa ta ba amma ba ruwan gwamnati da addini la na musulunci wala na kirista kaga kowa sai je abin da ya ga dama ko ba ta da iko ta hana bisa ga babban abin da yake cima kasan nan tuwa kewa shine ba za kasa warware rigingimin addini da ba ta da shi abin da ba ruwanka da shi kuwa ka da dama ka iya gyara shi ba ka da dama ka sa doka a kansa ba ka da dama ka ce ga yadda za a yi shi inda ba ma ruwanka da shi masu addinin su suke nemo kuɗi su yi abinsu da kansu amma in saudiya da su suke budget ɗin kuɗi na duk abin da za a yi a ƙasar na addini su suke yi ka isa ka je kai wa'azi ka zagi shugaba a ƙasar an ko labarin ka ba za a ƙara ji ba ƙara makalla haka iran iran ƙasar shi'a duk gabaki ɗaya ka addini a ƙarƙashin su yake ba kai saka yaɗa aƙidar da iran mace da ita ba sai a batar da kai to idan ƙasa tana da aƙidarta tana da kuɗinta tana da addininta ta yarda da shi to ba za ta yarda a zo a sa mata kishiyarsa a ciki ba kamar yadda ba ka isa ka yada shi'a a saudiya ba haka ba ka isa ka yada sunna a iran ba da wannan aƙidar su gwamnatin aƙidar shi'a take yi da haka ba a sunna ba za a yada sunna ba sai dai iya dan wani maki kaɗan haka a saudiya ma za ka iya yin shi'a ma ba za a baka dama ka yada ta ba kuma to muku najeriya da yake ba a komai yasa dan tasiri ya wa'azi dan sunna ya wa'azi dan shi'a ya wa'azi mara addini ya wa'azi wanda ma yace ba Allah shi ma yana wa'azi ko kwado kace zaka bautawa sai a ce ta da faɗa amma ka je kai bautarka wannan yasa kaga ake samun matsalolin da ba za a iya control din su ba Assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da yake yawan danna waya har yana hana shi sauke da Allah ya daura masa danna waya iri biyu ne ya danna waya ije ina ai waya address ne yanzu nan na daddanna waya kuma yanzu nan na danna waya kuma karatu nake da ita wasu tattafai nake ta bubudewa danna waya ya kamata shi waya kamar da na faɗa address ne kowa ya san dalilin da ya sa ya sai wayan nan innamal amalu bin niyyat wani in ya bude zai tafi filin wasanni ne wani sabon ɗan bal aka siya wanne aka siyar nawa aka ci wane ya koma wani kulab kaza wani kulab ne ya nasara sababbin bal da za a yi aina za a yi kulab din kaza menene result din sababbin shi bangaren wasanni ne wani ya shiga bangaren wrestling wani bangaren kokawa wani bangaren dambe wani bangaren bal wani bangaren kaza shi address dinsa a wayarsa shine ya tafi ga wasanni wani shi kuma address dinsa a wayarsa shine ya shiga fina-finai ko finafinan indiya ko na amerika ko na hausa ko na yoruba ko na wane ne ko na finafinan ba ga sunan kala-kala shi kawai shi dai kalli fim in ya sa data sai ta kare in ya shiga youtube saboda kallon finafinai shi kuma adires ɗinsa kenan wani adires ɗinsa kasuwanci ne in ya zuba datarsa ya buɗe feji ya ga menene ake siyarwa menene ta fashe ko za ta fashe ko ta kusa fashewa shi abin da ya dame shi kenan yaushe za ta fashe a ina za ta fashe menene zai fashe nawa zai siya nawa zai siya ni kai na nan da ta fashe da ba za ku ganna a nan ba domin alkawuran da aka yi mun idan ta fashe akwai wanda ya ce zai sai mun helicopter akwai wanda ya ce zai bani duk wata zai bani miliyan 500 ko in ta zuwa ina ta wa'azin musulunci to kun ga za ku ganna a nan da wuri gani na sai ka cike fa makara makalla kudin da aka tattara da muka buga su calculator ma sai da ta daina lissafawa duk kuma yan fayi ne suka yi min alkawari cewa in ta fashe ne ta addu'a Allah ya sa ta fashe ashe ba ta fashe zuwa haka kaga wani shi adires dinsa ya shiga ya kalli wannan wani kuma adires dinsa shi wa'azi ne laccen nan da ake yana kallo ko ina yake a duniya yanzu akwai shafinmu mai kusan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko ina suna gani saboda haka wani shi sabon wa'azi sabon karatu a ina ake lacca eh, eh, eh, menene sababbi shi aikinsa kenan wa'azi da jinsa da yaɗa shi da shayarin da kwamen da sauransu shi yasa ba za ka zargi mutum don ya rika waya ba sai dai me yake da ita wani za ka ga wayan ta hana shi sallah ba ya tsayawa ya sallah ba ma ya tsayawa ya huta kwakwalwarsa ma ita kanta tana bukatar hutu shi yasa nan gaba ma ake ta tunani a artificial intelligence cewa za a yi maka sim ɗinka a cikin kwakwalwarka a yanka a saka maka sim ɗinka da data ka kai ka ta tafiya kana browser an fara tunanin ya haka cewa saboda data na karewa kawai a yi maka connection da kwakwalwarka a buɗe a sa maka memory a sa maka sim card ɗin a zuba maka data ka a ɗinki shikenan kawai kullum da wayarka kana tafiya kawai kana browser daga cikin kwakwalwarka shikenan ka huta kuma in saboda yawan mutane suna tafiya suna waya suna cin karo an yi ido na uku ku gani ba artificial intelligence kwanan da za a fara sayar da shi a Najeriya an yi ido na uku shi idan saboda masu tafiya suna waya suna kallon waya kai musu ido na uku wanda ake ɗaura shi a goshi shi kuma idan kana nan idon ka guda biyu yana kallon waya shi kuma wancan yana kalle ma gaban ka da ya ga za ka karo da wani abu sai maka sai maka alat shikenan sai ka dago kanka shi na karo ne kakkai karo da wani abu ko kai karo da wani shi yana kalle ma gabanka idanunka guda biyu kuma suna kalle maka wayarka to da an fahimci mutane nan gaba hannayensu ma an ce haka za su koma kansu ma haka zai koma gadon bayan su zai kawo bari nan a gaba haka za a dinga tafiya haka wani ya faɗa cewa nan da shekara talatin mutane haka za su dinga tafiya saboda jinin nan zai ɗauke saboda sai mutum ya hawa uku bai juya hannunsa ba to jinin zai ɗauke sai mutum ya hawa uku bai haka da kansa ba da haka kan zai tsaya a haka za ka nan gaba haka za a dinga tafiya kanka a haka kuma saboda yawan rika wayar ka kullum ka yi haka sai wannan hannun ya makale a haka da haka abin nan sannan kuma idanun mutane duk zai mutu da haka nan gaba gaba ɗaya makafi za a koma to shi yasa ka fara tunanin ko ba ido za ka iya browsing an fara tunanin cewa a shirya maka wani abu wanda zaka dinga browsing daga cikin kwakwalwarka daga cikin zuciyarka ko baka da ido zaka ci gaba da kalle kalle abin da kake saboda ka ido nan gaba za a rasa shi saboda yawan amfani da ake da shi ba kan ka'ida ba kun ga wannan duk musifa ce ana ci gaba ta wani bangare ana samun musifa ta wani bangare saboda haka wannan wayar ka yi amfani da cin za ta amfane ka ka kuma kiyaye inda za ta cutar da kai kuma abin da ya sa kowa yake bukatar waya kasuwanci ya koma cin waya ilimi duka yanzu kasashen duniyan nan kowace jami'a yanzu ta bude lasin ana yi ta cikin waya bankuna duk sun buɗe akan waya komai karatu ilimi gidanka a sanar da kai me ake ciki sai da waya yaran za su tafi makaranta a san inda suke to saboda haka agogo ya koma ciki kalanda ta koma ciki kalkuleta ta koma ciki na hatta ma yanzu ana tunanin irin eh, abubuwan da kake siya na auna zafi na auna jini na auna kaza duk an yi application da kawai da waya ka duk zaka yi waɗannan nan gaba ma tiyata in za a yi maka ma ba ka bukata ka je asibiti wai ka za ka aji a gaban ka shikenan likita a haka zai gaya maka cewa yanka can yanka can yanka can haka yau kanka tiyata kowa ya yi amfani da wannan waya inda za ta amfani shi kawai amma ciwon a rabu da waya ba za a yi rabu da yanzu ta kai ma wasu tahajjudin ma da waya suke yi an ga wani limamin shi da wayan ma yake tahajjudi na'am to shine abubuwan sun yawa in ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutane duk sun rike waya ana sallah ma ana rike waya ana dawafi ma ana dauka ana sa'ayi ma ana salfi ana sa'ayi ana salfi ana ana ana jifan shedan ana salfi wani sai ce ah tsaya ka tsaya zan jefa kafin jefa tsaya dauke ni tukunna sai yayi haka da tsakuwar ya ce ka shirya sai ce Allahu akubar ya jefa kowa zai nuna a duniya Allah alamu sadaka an mika mutum ya karba ci da dawo dawo ba dauka ba an mika wani sadaka zai tafi ce dawo dawo dawo ba ni abuna ya ce kai sawayar zan mika masa yawa to zan bashi to yawa zan bashi to duk kuma ya ya lalace fa da haka mu dinga taka tsantsan mu dinga amfani da hankalinmu da basiranmu wajen gudanar da harkokinmu na rayuwa Allah ya ba mu sa'a ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum ok